Freedom Radio Clear Jama'a. Mita 99.5. Baka da hantsi na Freedom. sauraro shirin barka da hantsi ke zuwa maka daga nan Freedom Radio muryar jama'a mita 99.5 zangon FM. Wadda a wannan safiya muna fatan mu ne kan duba da shirin ya saba yi lokaci bayan lokaci ga manufar nan ta ilimi kyauta kuma dole a jihar Kano da irin matsaloli da ke kewaye da ita ko nasarori da aka samu musamman ma dai zargi na rashin samun inganci da dorewar tsare-tsare da suka shafi ilimin a bangarori daban-daban bakon da muka gayyato kan wannan madu'i shine dr dallami hayo kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka sani shine shugaban hukumar nan ta ilimin bai daya a jihar kanon subeb dr dallami hayo shirin barka da hatsi yana maka maraba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to dr manufar ilimi kyauta dole ana ci gaba da aiwatar da ita a jihar kano amma dai har yanzu ba a daina samun korafe-korafe kan yadda ilimin ma yake tafiya ba tun daga matakin firamare dinnan har zuwa sakandare menene dan karin bayani za yi mana daga wancan lokaci da muka karɓi ka a zauren zuwa yau watakila ƙarin nasarori da kuka fara samu ko kuka ƙara samu kafin mu je ga su waɗancan manyan matsaloli ko kalubale da ake ta kokawa to kamar yadda ka faɗa ita manufar nan ta gwamnatin jihar kano ƙarƙashin mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da yi ta harkar ilimi kyauta dama abu ne mai nauyin gaske kuma ba a ce dan an ce ilimi kyauta shikenan duk matsalolin ilimi gaba ɗaya daga ran nan shikenan an gama da su ba an ce ilimi kyauta ai policy ne wanda gwamnati ta riga ta yi wanda ake so gradually gradually dama yanzu aka fara za mu ga matsaloli sai mu notin da matsalolinmu in mun gyara wannan watakila wannan ma ya taso mu gyara wannan a hankali ana tafiya a hankali ana tafiya har watakila mu zo mu gwanance akan harkar ilimi kyauta din mm. duk wanda ya ce maka dan an ce ilimi kyauta shi ke nan gaba daya babu sauran matsala a harkar ilimi makarantu a jihar kano ai kaga zai dare ka wanda gwamna ma ba haka ya ce ba mun san koyo muke yi yanzu aka fara duk abin da baka yi shi ba yanzu kace za ka fara adama dole sai ka yi tunanin wasu matsalolin za su iya taso wanda da watakila kafin ma aiwatar da abin ba a yi tunanin su ba sai bayan an aiwatar sannan za su bijiro su taso mm. kaga mun ce ilimi kyauta yanzu mun kaddamar da ba da littattafai kyauta kowa ya gani a jihar kano inufan kyauta kowa ya gani a jihar kano da daukan volunteer teachers nan da muka wajen guda dubu takwas yan wanda da sai aka yi ta faman kai ruwa rana ma akan kudaden su alhamdulillah yanzu abubuwa sun wuce mun biya su kudaden baya sai illa in kalilan wanda suke da yan matsala shi ya ambiya wanda ba su wuce yan ka kirge su ba ban sake daukan wasu yanzu na jin yau din nan ma na sa ran yau za su ke albashin su na sa ran insha Allah to allowance din su so idan ka dawo kan makarantun shi ba sai an yanke musu ba allowance din kamar yaya ai allowance din sun dubu goma sha biyar ne muke ba su dubu goma sha biyar din su za su gani hmm. so idan ka ɗauko harkar abubuwan da suka shafi ilimi abu ne mai faɗi dan uwa kaga harkar malaman da za su koyar ita ma zaman kanta take hmm. kowa ya sani daga lokacin da mai girma gonan jihar kano ya hau zuwa yanzu malamai da dama sun yi ritaya to yanzu ake ta kokarin a gaya za a shirya fara mai da wasu idan wasu ritaya mu yi kokarin daukan wasu nan gaba a madadin su insha Allah so in Allah da mai girma gona zai ba da wannan damar dan a ci gaba da dauka kuma sannan ma ana sa ran za a dauki mutane nan gaba insha Allah cikin wannan shekarar wanda za a kara kaga bangaren malamai kenan malaman nan a yanzu muna da malamai dubu hamsin da wani abu a jihar Kano dubu hamsin da wani abu din da muke da su ni ina ce a jihar Kano ina nufin iya hurumi na Sibeb primary da junior secondary school kenan banda senior secondary school banda science hmm. karka tafi ministry for higher education wanda suke da manyan da tertiary institutions din nan hmm. kawai iya su bem nake magana to wannan malaman da muke da su yanzu da muka yi isasin kudaden da za su isa a musu promotion har wannan zuwa shekarar ina tabbata maka da cewa sai da muka samu karin biliyan 1 da miliyan 200 akan abin da za a ringa biya akan albashin shine zai isa a ce an musu promotion har zuwa 2022 din nan a yanzu kuma muna biyan su miliyan biliyan uku da wani abu kaga it means idan aka yi malamai promotion kudin zai kama albashi duk kwana talatin zai kama iya su kawai biliyan hudu da wajen miliyan ɗari shida da wani abu to kasan ku a yanayin tattalin arzikin da ake ciki yanzu dan uwa wasu jihohin da ba sa iya biyan albashin gaba ɗaya ma sai a biya ka wannan watan sai a ce ka bi bashin wannan watan a biya ka wannan watan sai a ce ka bi bashin wannan watan kai a wasu jihohin ba da dama za ka ga cewa ba ka da tabbacin za ka samu albashi sai dai in ka gani ko kuma ba ka gani ba ka san cewa to wannan watan an tsallake ka to amma ka ga mu a jihar Kano ba za ka babu haka kuma a tsarin harkar ilimi to kaga wannan zaman kansa kina to amma matsalar yanke yanken kuma ita ma ba matsalar ce zan zo kan magana wannan sannan kuma bangaren wani bangaren shine harkar gine-gine dan uwa da harkar ilimi kyauta din kaga ne maka magana ma'aikata to yanzu magana gine-gine hmm. idan ka zo gine-gine a jihar Kano kowa ya san zaman lafiyar da Allah ya barkace mu da shi a jihar Kano alhamdulillah za ga jihar Kano tana zauna lafiya kowa ya san irin halin da ka samu kai yan uwa mu suka samu kai a wasu jihohi Sokoto Kebbi Zamfara Katsina ta wasu jihohin kaduna babu inda mutane suke yunkuri suke kaura suke dawa irin jihar kano saboda zaman lafiyan da yake jihar kano na jin ko abuja babu wannan zaman lafiya fa da shugaban kasa da. to kaga wannan arziki ne allah ya mana albarka ce allah ya ga dama yayi wa jihar kano da addu'o'in da malamai a zaure suke da addu'o'in da malamai in sun tashi da karatun alkur'ani a majalisu a tsangayu duk ake yi da addu'o'in da ake a masallatai masallar juma'a kamsu salawatu da kuma wasu al'ummai da Allah ya zaɓa yake karɓa addu'o'insu kuma suna ɗaga hannu su yi roƙo su ce wannan gari namu Allah ka sa masa albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah kai kaza duk su ne Allah ya karɓa hmm. to da kuma goyon bayan da gwamna ya bawa jami'an tsaro tunda yanzu kaga kayan eh, tsaro da gwamnatin jihar Kano ta saya yawanci za ka ga su ne ma ake amfani da su a wannan jihohi yanzu akwai motar da treka ce na san gwamnatin jihar Kano ce ta saye ta ita ce kusan ake amfani da ita ita ce ake amfani da ita a zamfara ita ce ake amfani da ita a kaduna ita ce ake amfani da ita a katsina wanda ya kamata ce dole ne ba harkokin tsaro muka zo kan magana wanda ya kamata ce gwamnonin su ma can a ce su suka sai wannan motocin da yawa ma suka ba jami'an tsaro amma ka gana mai girma gwamnan jihar kano shi yayi dan a tsare jihar kano to alhamdulillah jami'an tsaro Allah ya saka musu da alkhairi suna iya bakin kokari a jihar kano da sauran jihohin ma sauransu to abubuwan ne sai ka rasa yaya suke ni ba wannan magana na zoyi ba magana ilimi na zoyi sannan in ka zo kan magana gine-gine din shi yasa na so kuma maganar wasu jihohin to duk kaura ake wa daga wancan jihohin fa yawanci su ana dawowa Kano duk mutumin da ya maka kaura daga Sokoto ko Zamfara ko Katsina ya dawo maka jihar Kano yana da wahala yana da wahala in ba gidan haya zai zauna ba ba kowa bane zai ce yana da karfin da zai sai gida ya zauna ya dauki 'ya'yansa ya sa a private school hmm. to yawanci mutum ya zo ya kama gidan haya da kyar an zo kuma makarantun gwamnati za a kawo yara to sannan mai girma gwamna daga ranar da ya furta harkar ilimi kyauta a jihar kano ko mutane suka ga cewar eh abin nan da gaske ne ga littattafai an kai yaro an bashi littafi an kai yaro an bashi pencil an kai yaro an bashi uniform sai mutane suka yi da to wannan kudiri ne mai girma gwamnan jihar kano gaskiya ne saboda haka bara mu ɗebe yaran mu ma daga private school sai mu kai su sai aka ringa ɗebe yara daga private school aka ringa mai da su makarantun gwamnati ba tare da sun ga ingancin abin ba ai to ai tun duk mutumin da ya ce maka zai maka sai kuma ka gani irin yana yi din to ai zaka kyautata masa zato hmm. to wannan ta sa sai wato yaran mu da suke a primary school da junior secondary school sai suka ninka har suka ninka har kusan so biyu kaga kafin mai girma gwamnan jihar Kano ya ce ilimi kyauta a jihar kano enrollment din ma'ana eh, figa din mu ta dalibai hmm. ya mu yan jihar kano wanda suke firamare miliyan ɗaya da rabi ne amma ba a yi wata biyar ba da cewa ilimi kyauta dole don ma corona ta shiga a daidai kusan bayan wannan lokacin yanzu maganar da nake maka kusan yara miliyan hudu muke da su a primary school kusan yara miliyan hudu domin 3.9 wani abu miliyan children muke da su a primary school sai kai mamaki ina aka samu wannan yara me yasa da ba sa zo wasu su da yawa da ba sa yi ma makarantar wasu a private school suke wasu kuma ba isa sa ba su isa masawa ba amma saboda an ga cewar akwai ciyarwa a makarantar za a bada fansiri za a bada littafi za a bada nufa yara yan shekara biyar yan shekara shida masu yanzu an kai su in aka kai su muso muke da ma akai yaro sai a sashi ECC in aka daga ECC ya shekara biyu kuma sai a dare shi primary one kaga duk ƙarin batun ne to sai kuma guri suka zo suka yi kaɗan dama can mu jihar kano allah ya albarkace mu da yawan jama'a to mai girma gwamnan jihar kano sai ce ilimi kyauta kuma dole dan ma Allah ya taimaka kafin ya ce haka sai da ya ba mu dama muka gina makarantu sababbi muka gina sababbin ajujuwa muka ƙara gyare-gyaren wasu amma duk da haka da aka ce ilimi kyauta din nan sai da abin ya wuce tunanin mu tunda mu tunda muna da 1.5 million sare muke nan aka ce ilimi kyauta irin wajen 2 million din nan za a samu hmm. ko 2. million children a cikin primary school to abu sai ya zo ya ninka ya kuma ya ninka kamar yadda na gaya mana da almost 4 million children to kaga akwai bukatar gurin zama kuma kar manta shekara biyu da ta wuce sai iska aka yi wata iska a farko-farkon damina haka iska na ta yayi makarantu da daman gaske wanda a lokacin mai girma gona jihar kano ya kafa kwamiti ni ne chairman da membobin muka kewaya both primary da senior secondary school gaba ɗaya sai da muka abinda muka yi iya wannan ta'adin da ta sai muka gaske an kashe wajen naira miliyan biliyan talatin da wani abu talatin da ko shida ne naira miliyan dubu talatin dubu talatin da shida a gyara makarantun da iska ta lalata a wannan lokacin to kuma dama kar ka manta dama can wasu an ba mu kai ga gyaran su ba saboda makaranta dubu bakwai da wani abu muke da ita ya primary su fa kaka zo kan magana jiniya secondary su. Mm. to yanzu bari baka wani misali shi yasa za ka ga wasu suna cewa ai ana ta kukan cewar ana gyaran makarantu ana gyara sai ga an dauki hoton makaranta a Facebook an turo ana yawo to gashi ana ƙarya cewa ana gyara makarantu gashi duk da cewa fa mutane sun yadda ana gyaran domin ai suna wuce ta unguwa kaza zaka je makaranta kaga kaza sai ga an yi bene mai hawa biyu kuma sabo ne kana kallo ake yi daga foundation har zuwa gama shi mutum ba zai faɗa ba sai a je gari kaza sai a ga ƙauye kaza sai a ga an yi renovating din wani ajin an sa kujeru an yi waye to sai a ɗauko maimakon a ɗauko in ka ɗauko wani ka ce a gwamnati tana yin kaza kaza kaza domin makaranta kaza don makaranta kaza ma an yi amma ga wata makaranta kaza ma tana bukata a yi kaga kamar sanar da mu kake tunatar da mu kake sai ga za a yi wanda ba sai dai a ɗauko wancan da ba a yi ba sai a ce gashi da sauransu to yanzu bari mu yi wani misali mu ɗan yi wani calculation ne da kai ɗan uwa duk dai a cikin harkar ilimi kyauta ɗin nan a makaranta dubu bakwai da muke da ita a jihar Kano dan uwa ka dauka kowace makaranta a jihar Kano aji guda shida ne kawai kowace makaranta aji ne guda shida ma'ana block uku hmm. tunda kowane block da yana daukan aji biyu ko to ka dauka ture ma akwai wani block din mai daukan aji aji uku da da open head masa to ka dauka iya block eh, iya classes guda biyu ne kawai muke da su to sai ka ce kaga dai ka san ko a nan cikin gari akwai makaranta ɗaya primary school da zaka samu wajen block ashirin ajujuwa arba'in akwai wanda zaka samu blok talatin ajujuwa wajen sittin da sauran kaje irin su dirimi su goburawa duk suna nan da yawa a cikin gari hmm. da sauran amma ka ɗauka ka yi ka yi duk makarantun jihar kano ko blok uku gare su blok uku na kuma kawai ajujuwa ne guda shida sai ka ce to bara ka gyara blok ɗaya a cikin makarantun nan dubu bakwai don ka rage kaga ya zama saura blok hudu Eh, block biyu ajujuwa hudu kenan ya hmm. rage baka gyara ba to ka dauka cewar za ka dauki block daya a cikin ma'ana ajujuwa guda biyu ajujuwa guda biyu a kowace makaranta sai ka dauka da gyaran sa da canje sa da canje rufinsa da zuba masa kujeru da komai da komai ka dauka za ka yi masa haka a miliyan bakwai ya dawo standard da allas da komai an yi tarazo a ƙasa an sa Eh, aluminium zinc wannan na zamanin nan da ake sawa da sauransu komai a ce ka dauka miliyan bakwai ne zai gyara maka ko har sa miliyan bakwai din bata yawa ba a ba za ta yawa ai akwai wani ai contractive ne tunda contract ne kaga su kansu yan kwangila za a cire 15.5% na haraji da waye su bata da mm. sauransu da shi yasa dole sai kai kuma sannan in ka duba farashin rodi farashin siminti farashin waye duk sun yi mugunta shi dan yanzu ɗaya daga cikin abin da yan kwangila mu suke ta kuka da shi kenan yanzu to ka ɗauka cewar miliyan bakwai ce za ta gyara wannan blog ɗin ai komai da komai to miliyan bakwai sai ka ce sau adadin makaranta dubu bakwai da muke da ita za a gyara blog dubu bakwai sau 7,000 me zai baka biliyan 49 biliyan 49 biliyan 49 yanzu wannan kayi rabi ka ga ba rabi ba kenan tunda ca kai makarantun nan guda dubu bakwai kai assumption ɗinka cewar ajujuwa guda shida gare su sai ka ɗaya ba za ka ɗauki blok ɗaya mai aji biyu kawai shi za ka gyara a duk gaba ɗaya makaranta ka ga abin da ya baka biliyan arba'in da shida arba'in da tara kusan biliyan hamsin to idan ka ce kuma yanzu za ka gyara rabi ko kuma ka ce za ka gyara duk makarantun nan an da azamshin ɗinka na cewa dukkanin su block uku uku gare su aji shida shida ne da su kaga sai kai multiply din wannan 49 eh, billion din ta 3 kenan mm. to shi ne fa za ka ga to ina kuma kudin suke kaga wajen kusan biliyan 150 ina za a iya samu kuɗin nan ko gwamnatin tarayya ta ce za ta gyara wannan da ta ina za ta samu wannan kuɗin da za ta gyara amma biliyan 150 din ai kamar babu yawa idan an yi la'akari da kasafin kuɗi da kuma hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ko eh to kai a matsayin ka na dan jarida watakila kai ne za ka ɗauke ta bata da yawa amma a in ka kalle ta a iya bep ce kadai take buƙatar wannan to zaka gane tana da yawa mm. domin gwamnati in ta kasafin kuɗi akwai ma'aikatan ruwa idan yau aka ce ba a sayan alimin ba a tace ruwa ba a biyan wuta nan ma ai matsala ce akwai ma'aikatan ayyuka hmm. da gidaje idan aka ce ba a gadojin nan da baba ganduje yake yi ba a gyaran tituna da yake yi dinnan ba a fida road dinnan ba a ba da wuta a karkara nan ma kai kaga matsala ne ka manta akwai ma'aikatan lafiya to ma'aikatan lafiya dinnan in aka ce yau asibitoci su ma ba za a biya su albashi ba ba za a sai magani ba ba za a yi kaga nan ma matsala ce akwai ma'aikatan kananan hukumomi wanda ita ma tana da ma'aikata da dama wannan fa iya abin da ya shafi su ne kuma kar ka manta cewa bai shafa recurrent expenditure wato irin yau da gobe da albashi da sauransu duk babu su wannan kawai akan gyaran makaranta ne to shi yasa na kallo maka biliyan 150 din tana da yawa haka domin in ka ɗauki wannan yaya za ka yi da ministry for higher education kowa ya san ni daga university ke na sauran university na san kudaden makudan billions of naira da ake kashewa to yaya za ka yi da su akwai albashinsu akwai ah, abubuwa su ma akwai instructional material da abubuwa da dama da su ma da ake bukata to ka gani ya iya capital expenditure na su kawai akan gyaran blok uku uku kenan kawai shi da ake bukatar biliyan 150 to kuma karka manta cewar idan da ni da kai rano ko rano ai sami abanci rana ba za ka lissata a rurar ba sami aban za ka sata inda aka haife ka to ni an haife ni an gugu kai an haife ka a rano kai ka san a rana ma kawai ka san akwai primary school inda sai an samu wajen block goma sai an samu block takwas sai an samu block sha a iya rana kawai to ina ga ka zo kwarya cikin birnin nan inda ake da cunkoson jama'a al'umma da Allah ya albarkaci wannan garin da shi hmm. shi yasa kaga yanzu ko anan cikin gari ma an daina yin blok daya sai dai mu yi mai hawa benen nan yasa zaka ji muna ta kuka da dama da ƙananan hukumomi irin mun ga an datsi an datsi filin makaranta din nan sun an yi abubuwa mai targima da su muna cewa ba mu yadda ba hmm. mu je a yi mu sa a rushe mu targima saboda kallo muke yi nan yanzu mun ga abin da ya faru da population a nan jihar Kano mun ga enrollment dinmu a cikin wannan sakan a din ta mai girma gwamna yadda ya hau daga miliyan ɗaya da rabi ya koma wajen miliyan hudu to me kake tunani kuma nan da shekara ashirin masu zuwa saboda haka nan da shekara ashirin masu zuwa ba san yadda ma enrollment in ba sa nan da shekara ashirin masu zuwa sai ka ga yara a primary school sun haura miliyan goma to idan ka ce ka yanki makarantarsu ka sayar ko ka bawa wani dan siyasa ko an yi wani abin sabanin makarantar to nan gaba wayannan yaran idan sun zo sun kare ina za a kai su ina za su je sai kuma an zo ana sayan gidajen mutane kuma ana tashi su ana cewa mm-hmm. Dr. Dalami mai hayu madan kuma baya kadan to kai magana akan malamai yan belda mm. kuma kana da yakini kan ciwar kusan kacin mafi ranjayi sauka kafin ka zo wannan bari dan sauka akan matsalolin da ka faɗa na ilimi kyauta din to na yi magana akan ma'aikata ne magana akan capital uh, physical uh, wannan expenditure capital expenditure hmm. wato gine-gine da su sauransu akwai kuma kayan koyo da koyarwar su ma hmm. rajista ne littattafai da sauransu da kudin kudaden gudanarwa hmm. to kaga su ma zaman kansa suke yi a ga a lokacin gwamna lokacin da baka damar sai maka rarraba kaya ya na sama da miliyan 400 kai ko nufan din an dinka ya sama da miliyan 100 nawa to haka za ka yi ta gani to shi yasa ai ba zai yi a ce rana guda kawai don an ce ilimi kyauta dole an gama komai kawai sai dai yaro ya tafi makaranta ba matsala kuma kar ka manta cewa gwamnatin tarayya take ce da kanana yan firamare 1 2 3 gwamnatin jihar Kano kuma take ce da manya da yaron da ya kai firamare 4 5 6 abinda zai ci da wanda yake dan aji daya ɗaya ba daya ne to haka da duk da haka ita kanta ai akwai tarin matsaloli da kalubale ba ta tafiya daidai eh to ai ba za ka raba ga zargin rashawa ciki na dasa waɗansu a gurin da bai dace ba da kuma rashin bayar da kayan abincin ma ga waɗanda alhakin haka ya rataya a su na su dafa yadda wannan watakila kamata ka kirawo shi CPC chairman din hmm. right honorable el shana shi sai ku yi magana da shi akan irin ba zan iya ce komai akan wannan ba da kwamiti ne da mai girma amma kana cikin masu ruwa da tsaki ai ah, ka cewa a ah, member harkar da ilimi din a cikin harkar ilimi kana cikin masu ruwa da tsaki amma tun daga ofishin da aka nada wani aka ce shine da komai da komai kaga bai kamata ya shiga office din sa ce ma mm. in yi magana akan office din sa ba ko gayyace shi sai ya zo ni abinda na sani dai kawai gwamnati tana gwamnatin tarayya tana yin kasa su kuma gwamnatin jiha tana sama kaga inda wani abubuwa da suka biyo ba kaga shine zai iya bada amsa mm. me me yake faruwa to duk irin waɗannan ka dudduba ai shi ta kanta harka cewa dole a samu matsala tunda watakila plan din gwamnatin tarayya ta yi shi akan wancan yara miliyan ɗaya da rabi mm. yanzu kuma muna da miliyan hudu kusan miliyan hudu to kaga ai dole a samu matsala dole a samu matsaloli to wannan shine dai dan abin da zan ce akan cewa saboda ka yi tambayar da kake so kai tambaya to batun yan bel daɗi ka yi magana cewa akwai yan tsirari waɗanda har yanzu suna da matsaloli mm. ma'ana kai kanka ka yadda akwai matsaloli kenan mm. ce ce makomarsu wato na sha gaya musu a cikin firarraki da nake ta yi ni approval ɗin da nake bayarwa na duk wanda yake zama entitled a biya shi ni an ta lissafa mun za a yi yaran da suka je a wannan watan waɗanda aka tantance sun yi aiki mutum dubu bakwai misali shi kenan ni fa kawai mutum dubu adadin kuɗi mutum dubu bakwai na za a kama kawai zan yi approval kaga ita me yasa akwai basic akwai provision na kuɗin su wanda duk bai gani ba a ciki abin da ya rage kawai kenan yana da coordinator yana da local education authority education secretary a local education authority akwai zonal director sannan akwai coordinator din asubeb akwai accountant akwai director finance duk nan ya kamata duk mutumin da bai gani ba sai je layin complain amma yanzu ka duba wayannan ta wai sai ka ga mutum ya kira ya tura mun text message suna na Dallami Hayo account number kaza kaza a saka mun in da ya karanta eh ni yake tura wanda ni ba da ruwa a cikin wannan sai in dariya in karanta in dariya wasu ba su amsa wasu kuma rabu da su wasu kuma sai ka tura musu kudin to da ya zan tura ai ba ni ne mai tura kuɗin ba <laughs> ni na gama nawa ni da aka kawo min lissafi kawai kaza na gama na yi approving a biya kenan na gama nawa in ka gaba gana ka ba ka tafi right channel akwai yan wanda suke harkar kuɗi akwai director fana akwai accountant akwai auditor akwai waye an masa arias ne na mm, na baya Na baya da ba a bibiya ba da an hada arias ko yanzu wannan payment din da muka yi wata hurhudu ma muka hada muka biya su dan kuma abu ne ya rage suke to an yi magana za a dau sababbi ina aka kwana ga mutane yes mun dauki sababbi gaskiya akwai fast batch Eh, da second batch da third batch yanzu first batch ya fito eh, eh, mun ɗauki mutum dubu ɗaya da wani abu ko dubu biyu ne ne ina jin dubu biyu da wani abu haka mm. so za su wuce yanzu mm. kuma abin da ya sa na ɗauki hakan ya kamata a ce mun ɗauki kamar dubu bakwai ɗin ne a gen to dan wara na kasan momi ne so ɗaya ake sa ransa miciji ya kamata ya sare shi bai kamata a ce ah, ka bari ka zura hannunka a rami ka ji maciji ya sare kuma ka sake zirawa ka ce za ka kamo macijin kaga ka yi ganganci watakila sai ka nemi sanda ka caccaka ka caccaka ka tabbata macijin ya mutu a ciki saboda haka sai ka sa sanda kuma ka jawo shi ka tabbata mata ce ne tukunna dai ka kama shi to ya kamata ce mun dauki sama da haka to amma dan uwa na tausaya wa'annan yaran da yawan su sun zazzage mu sun ci mutuncin mu ba tare da suna da ilimin sanin me ya faru ba sau su tunanin su kudin su yana su beb da lamin hayo ne yake biyan su na sha faɗa cewar na yi tsarar waye ni da za a ɗauko miliyoyin kuɗi a saka akawun. kawai zauna in murza kujera ce ba za a biya ba ai ba zai yi ba kawai zai cire na da kujerar ya kawo wani wanda zai biya in yi magana ban biya ba daga abuja ba za su yadda ba daga ko ina ba yadda za a biya to ba yaran na ba su fahimta ba mutane suke kamar daga mu ne daga mu ne minki minki wayar mu kuma kullun ba ni da ina jin tunda na hau kujera a matsayina na ciya masa ban samu wani abu da ya dame ni dan Allah ya hayar da ni irin ba ni da hawan jini ba da ga da harkar bezda ina za ta ringa sani zuwa asibiti hmm. saboda yawan tension din da yake cikin ta in tafi Abuja in tafi Abuja in tafi Abuja akan kudin to daman ba a shirya wa duk wasu kofofin matsala yadda za a iya kulle su ba kafin su faru kawai an shiga shirin ne da ka zama ana ta samun wannan matsalar da ciwon kai na tension din da kai ta samu wato daga mu ne ina ce daga mu mu baka fata saboda idan turawa suna da program suna da grant su za su saka dokoki da tsare-tsaren yadda za ka yi assessing din kudin da sai ka samu a kenya an yi abu successfully dandana an yi assess a india an yi abu successfully indiyawa sun yi assessing world bank sun saka musu amma mun zo najeriya yau a cewa ne gobe a cewa ne gobe a ce kaza sai rasa wai meye dalilin da yasa ba za a iya me wace ka'ida ce da dan Najeriya ba zai iya cikawa kaza kaza kuma tura su saka makudan ya karasa rasa ta mamaki amma duk kasashen da na duniya da dama kai daga jagororin na irin su mai girma gwamna kenan a ba ruwan gwamna a cikin nan maka magana Abuja ne ai mm-hmm. ai wanda World Bank uh, program ba gargashin misali gwamnatin jihar Kano ba gargashin gwamna ake zuwa a samu program din kawai asibib aka kawo shi amma daga Abuja ake juya shi daga can ba kuma su ma ina faɗin laifin su bane amma dai ni ina mamaki ne da wacce ka'ida ce za a sa in ka dauki dan to idan mai girma gwamna ya sa baki akan hakan tunda ana mako wannan matsalar ba za a samu gyara ba ai bai da ruwa ma da zai sa baki ai bai da ruwa a ciki da zai sa baki abin da sani shi ce maka biyar da ruwa da zai sa baki ba shi bane zai yi waɗanda ya kamata su yi din suna can su ne za su yi eh, wai nufi na ya taɓin alli da su nuna musu muhimmancin ilimi a jihar sai ya kamata wannan abin kusa kawai su ai abin din na jihohin Najeriya ne waɗanda duk suke da haƙƙi a ciki gaba ɗaya ba iya Kano ba ce hmm. saboda haka idan naira ɗaya za ta zo ba iya Kano za ta zo za ta zo Kano za ta zo Jigawa za ta zo Sokoto za ta zo Zamfara za ta zo Koina. da hmm. sauransu shi yasa watakila sai dai irin a ce grup ɗin gwamnoni governance forum haka hmm. su su je su facilitate su rike wata zai wata it work it may work da sauran za su iya tafiya da arak mata world bank din ma hmm. su je su lodging complaint me yasa kaza kaza kaza kaza kaza za su iya yi da su to a sauraro idan kuna da tambaya musamman akan harkar ilimin kuna iya rubutu sakon sms ta lambar waya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya kuna ma iya wallafa ra'ayoyinku a shafinmu na Freedom Radio Nigeria da ke shafin Facebook. Dakta kafin mu dora za mu ɗauki sakonni ne. Alabashi da mun dawo sai mu dora. To mai sauraro shirin barka da hantsi ke zuwa maka daga nan Freedom Radio muryar jama'a mita 99.5 zangon FM. Kamar yadda kuka ji shirin a yau yana ci gaba da yin duba ne ga batun manufa ta ilimi kyauta kuma dole a jihar Kano. matsaloli ko nasarori da ke kewaye da ita musamman batu na zargin samun rashin inganci a dorewar wasu tsare-tsare da suka shafi ilimin a bangarori daban-daban bakon da muka gayyato muke tattaunawa da shi shine dr dallami hayo shugaban hukumar ilimin bai daya ta jihar kano subeb Dr. kafin tafiyar mu hutar rabin lokaci maganan da kake akan makomar yan musamman ma saboda aka dauka hmm. ban sani ba kana da karashin bayani akan su kafin mu je ga tambayoyin masu sauraro saboda lokacin namu ya kusan karewa ya wato shi dama abin da nake so magana kai shine mun dauki fasu baci yanzu hmm. ah, akwai sakan baci da dan fita su basu da yawa ah, kuma duk wanda muka dauka dinnan ina tabbatar maka da cewa muna da kudin su har na watan shida hmm. a kasa shi yasa za ga da wata ya kare kawai za mu biya su so abin da yasa ya kamata mu dauki kamar yadda na fara magana ɗazu ya kamata ce mun dauki kamar mutum dubu bakwai din ma to amma unfortunately ni ni ne na karanto ma ɗazu cewar mutum ba za a sare shi sau biyu ba a rami idan mun sake samun disbursement na kuɗi mun ga kuɗi sun sake zuwa to kaga sai in ƙara mm. bai zan iya mu ci gaba da ɗaukar ma'aikata babu kuɗinsu a ƙasa ba Hmm. muka sake samun kuɗi to kuma sai mu ƙara da mun samu kuɗi sai mu ƙara da mun samu kuɗi sai mu ƙara domin a gujewa irin halin da suka shiga a baya sai aiki wata biyu wata uku ba a ba su kuɗi ba kaga ba daɗi hmm. gara kawai a ce duk wanda ya san an ba shi ofan nan ta yanzu ta volunteer teachers nan kawai ya san cewa akwai provision ɗinsa ni ma na fi jin hmm. hankali na yau kada su rika matar suna cikin turo akawun namba ka turo <laughs> yawa yawa sannan kuma su turo akawun namba ɗin nan da lambobi da yake ni namba ta kowa ma ya sani so wasu mata messenger whatsapp za ka um, messenger facebook messenger hmm. ba sai kun yi haka ba ba ni ne zan tura muku kuɗin ku ba ku daina yin haka ma bai da amfani hmm. gara ku tafi ko ku samu best da coordinator din malam azu ko ku je ku samu account na sibeb ko director fana su suke da haƙin kuɗi ni na riga na gama na kawai na hali a biya kowa to wata babbar matsala a fagen ilimin nan Hmm. tun daga lokacin da aka ayyana manufar nan cewar ilimin kyauta dole hmm. makarantu sun daina karɓar yan dan kudaden dan daunin kudade da zai zama ana gudanar da makarantun daga hannun iyaye hmm. sai ya zama kuma gwamnati ita ce ta dauki alhakin bayar da waɗannan kudade da kuke kira upkeep da za a rika gudanar da makarantun to sai ya zama kuma an samu tsaiko ba a biyan waɗannan kudade ga mafi yawanci na waɗannan makarantu da bayanai da suke fitowa na cewar suna nan cike da kazanta ba oman wanke banɗakuna irin waɗannan abubuwa hmm. yaya aka yi aka wato kasan mutane ne aka har yau shi yasa nake tunanin kamar ya kamata a ce an hada wani conference ina nan na ta kokari yadda za mu hada conference da al'umma akan menene gwamnati take nufi ma da free and compulsory education wato ilimi kyauta kuma dole a jihar hmm. Kano wai in an ce ilimi kyauta dole a jihar Kano ana nufin mutane su janye hannunsu kawai ba za su taimake gwamnati ba kowace makaranta gani akwai SBMC ciyama akwai PTA ciyama akwai waye akwai duk da sauransu me ai akwai rawa da gudunmawar da ya kamata duk su zo a hada a ringa tagazawa gwamnati shi yasa kullum nake magana kan cewar mutane har yanzu sun kasa onin din makarantunsu suna an yi makaranta amma mutane sun kasa mallaka. To me isan haka ne ta farko za a zo a musu roman baka a ce musu kyauta dole kuma zan zo kan magana wannan din ne sharhi nake yi tukuna. Hmm. Wato ya kamata a ce mutane su san cewa idan gwamnati ta yi asibiti a unguwarsu su sani wannan asibitin ba na gwamnati bane nasu ne dan su akai mm-hmm. kula da shi da ɗawainiyarsa da wasu abubuwa su masu bada gudunmuwa su akai domin ya ɗaure. haka makaranta ce na sha bada misali sai a yi bohol a makaranta a talala ce wai kuma a dinga ciran sai gwamna ya turo an gyara bohol tuka tuka fa da dubu goma dubu biyar za ta iya gyara ta yaran su ci gaba da abin nan da sauransu amma sai a zuba idanu sai ka kwano falle ɗaya ɗaga kusan naira hamsin naira ɗari ɗari biyu dubu daya. sai ta gagara sai a ta jira sai gwamna ya turo wai ya a makaranta dubu bakwai sai ya gano a makaranta kaza a makaranta kaza mun gano tukun an zo a sa kusa to kaga dai wannan kamar mutane ba su yi onin ba hmm. idan amma da da ake da karbar dan kudin nan da bai taka kara ya karya ba makarantu suna iya samun damar da za su gudanar da irin waɗannan gyare-gyare kowannan din kowannan din ba sa ba sa yi yadda ya kamata bari ba ka misali yanzu ai akwai makarantun da suke da shaguna a jikin su a ka'idar shagunan abin da ya sa wancan gwamnatocin baya suka yi da aka yi shaguna a makarantun wai fa so ake su rike mm, makarantun yanzu ka misali da shahuci yanzu makarantar shahuci tana da shaguna da suka kewaye ta wanda a yanzu inda shagunan nan suna biyan haya yadda ya kamata da gwamnati ba ta da abin da sisin kwabanta ba za ta sa shahuci ba kai kudin shahuci ma sai an dauke su an je an gyara a wasu makarantun kai ka san darajar guri dai a shahuci a wannan a wannan gurin inda yake to ai tunda dai na gwamnati ne gwamnatin kuma tana gani ta san darajar kuɗin da ya kamata a biya a kowanne shagon me yasa aka zuba ido ake karkatar da su to wannan yana daga cikin dalilin da yasa na nada kwamiti yanzu kwanan nan zamu shi akwai ma'aikatar shari'a suna ciki akwai hukumar anti-corruption tana ciki akwai abubuwa dai da dama hmm. domin duk inda waɗannan shaguna suke yanzu yawancin su masu da mallakin makarantar domin kada ko takardar su ta cewar ga yadda aka yi aka gina shaguna dama cewa akai kai iya shekarun da ya kamata shaguna su ɗauka suna biyan wani dan kaso marfi ɗan ƙanƙanta ne ɗan karami ne saboda wai su suka gina gurin to shi yasa sai gwamnati ta sa ɗan kaɗan to akwai iya shekarun da za a yi an biya su bashi ginin da suka yi sun dawo mallakin makaranta to yanzu makaranta ita za ta fix ba tashin kowa za a yi ba kowa nasa ne shi zai zauna ciki amma kuma yanzu za a baka takarda kan cewar ta shago da farashin kuɗin haya yawa ya koma na maka mallakin makaranta ne ka ringa biyan makaranta haya in ga za a fixin din kuɗi kaza ne in kaga za ka iya kai in ba za ka iya ba shikenan sai ka rubuta ma ba za ka iya ba za ka tashi sai mu nemi wani kuma sai mu saka a cikin shago mm. to duk irin wannan kaga zai taimaka amma yanzu makarantar shagunan nan da dama masu suma har wasu saiwa wasu wasu saiwa wasu suna tunanin kawai su mallakin su ne wani ba haka bane na mallakin makaranta ne Bilal Ibrahim daga shafin Facebook yayi tambaya ya yace menene manufar gwamnati akan naira 200 da ake karba a matsayin kudin PTA an ce kuma ilimin kyauta dole eh to ai kaga ka ce PTA da ce aka meye manufar naira 200 akan eh, da ake karba a makaranta da matsayin a matsayin school fees to kaga da nan ne sai mai magana mu ce ƙarya ne in kuma aka samu haka a zo a mana rahoto akan wace makaranta ce ake karban school fees na numera amma wannan ba PTA kiransa kungiya ce register ce tana yawa suna da dama mu abin da muka ce kada a ce malami ne zai karbi wannan kuɗin kada a ce shugaban makaranta shi zai karbi wannan PTA kungiya ce suna da trejiran su suna da komai nasu idan su suka zo suka fixing a makaranta suka ce to mun yi meeting iyayen yara ga sa su ga komai mun yadda duk ɗalibi zai ba da ɗari biyu to mu dai ba za a samu malami a cikin karɓa kuɗin ba mm. kuma duk inda aka samu malami a cikin karɓa kuɗin aka gaya mana za a ga matakin da za mu ɗauka a kai mm. su za su karɓi kuɗinsu da kansu za su ga abin da ya kamata su yi a makaranta da kansu kungiya ce da mai zaman kan kanta tun da ikon mm. haka. makama Hussein Manzali shi ma a shafin Facebook ya ce me yasa ne an yi wa wasu malaman firamarin promotion har sun fara eh, amfana da wannan ƙari da aka yi musu amma daga baya kuma an zo an cire su wannan yankuri kuke yi akan wannan promotion na ito eh adam babu sa ka'ida aka yi musu ba shi yasa aka dakatar da shi saboda duk promotion da za sai ana da approval na mai girma gwamnan jihar Kano hmm. to kuma tun daga 20 approval din ta tsaya a 2016 yawanci za ka samu yanzu duran da wani ya zo ya ba wani babban mutum haka ya dauko wani babban mutum fa babban mutum fa wallahi ya zo office dina da takarda ta 2022 shi uh, promotion din sama na 2022 din nan ne na gaida shi ne ce da da daɗe wannan ba janu ba shi fek ce domin janu ita ce wanda officially za mu ba da umarni a yi amma wannan ta bayan fage aka yi ta wallahi mutumin ya ji kunya shi da kansa kamar shi a ce ya taso a zo kuma fek ne hmm. da sauransu in banda ina jin nauyi mutumin ba ku iya kuma gano ta ina ake samu ake buga fek ake bada promotion ba duk yadda za ka yi duk yadda za ka dode za ka dode iya abin da ka sani ne wani abin ba za ka iya sani to da kuka gani irin wannan baku abin diddigin daga ina ka same ta waye ya baka kai waye ya baka da wannan din hakan muka yi mm. domin shi wannan din da yake na dauki sunan saboda ka muna bin diddiki na ma daga kwamiti za ku mm. a gano duk inda matsalar ta fito ni da kaina ma na kama wani Na kama wani subeb din na gan shi da takardu a hannun kawai wannan mataki aka dauka yana da na kafa kwamiti a kasan aikin gwamnati akwai stages mm. ka'idoji da ake bi mm. ba wai kai tsaye zaka ce kawai kayi kaza ba a'a komai akwai ka'ida su zaka nada an kafa kwamiti an kira shi an kare kansa an yi mm. waye waye da sauransu kuma na tabbatar kwamitin suna nan suna aiki a kansu ai abu ne da an dade ana yi har zuwa yanzu babu wani mutum ɗaya da kwamitin aka taba samu aka kafa masa kwamiti aka ladabtar da shi bayan yayi wannan wannan dai gashi ni na gani da kaina sauran kuma duk yadda zaka yi da malami ba zai gaya maka ga yadda aka yi yadda zaka yi yadda ka san shi kenan kuma sai a bar shi ba za a hukunta shi ba a'a su muke ba su su malaman su suka yadda su ringa daukan hukunci to amma ka san hukuncin ai ba zai yi a ce dan mutum ya yi haka ce za a kore shi daga aiki ba bai kai matsayin da za a ce kawai hmm. rasa za a yi daga aiki ba sai dai ko a bai suspension ko kuma a ɗauke albashinsa ko na wata ɗaya ko wata sun lalle wani abu dai hmm. wanda yake da sauki domin ka kullum a kullum sai ka ringa tunanin kada in wani abu da zai iya zama har rage masa sanadin da wani zai rasa aikinsa gara ka ɗauki wannan mataki in dai ba doka ka yi karo da doka ba dan mutum ya rasa aikinsa. Hmm. to batun wannan yankan albashin hmm. a gurguji menene matsayin ku akan yadda ake ta kokawa cewar ana da datsewa mutane albashi ne. to watakila sai ka yi min gwari-gwari akan yankan albashin shin mutum wani bashi ya ci ake yanka ko ku albashinsa ne da ke ɗauka ya ga yaron. aika su mafi rinjaye koken da suke babu wani bashi da suka ci irin wannan na gama garin alagen karamashin da ake yi to ai wannan kaga ah, in baka manta ba ko in ce ku yan jarida in baka manta ba duk lokuta dama tun a wancan lokaci mai girma gwamna a cikin jinisar kwanaki can a akan dialogue ɗinsu da ɗan kwadago an yi magana akan cewa idan an samu wadataccen kuɗi a biya kuɗi daidai idan ba a samu ba to sai a koma tsohon salari da ake biya da shi yasa to wani sa'in idan kuɗi sun zo da yawa sai a biya salari minimum wage din idan kuɗin ba su zo ba yadda ya kamata yanzu ba baka misali watan wancan watan fi ba wannan yarjejeniyar dama a haka aka yi ta kuma ta tsaya da yan gwada gwanna ba aka yi da yan gwada gwanna aka ni bana daga cikin memba yasa bana son man dogo magana a ciki kada ko in faɗi wani abin da zai zama contrary hmm. ah, ko sabani yadda kuma yarjejeniyar take amma dai ina ji kamar hakan aka yi kan cewar in kuɗi ya samu a wadace za a yi in kuɗi bai samu a wadace ba za a yi saboda kuma ni abin da nake tunani ma mm. gode wa Allah ma'aikatan jihar Kano ya kamata su duk da ana tatsi musu albashi su dan je wasu jihohin su gani su leka ba zan kira suna ba amma su dan leka wasu jihohin su gani mm. lokacin corona din nan gaba ɗaya hutu aka yi wajen wata tara ba a zuwa makaranta babu mutumin da ba biya su ba kuma amma su je wasu jihohin su gani an biya albashin ko ba biya ba nura akwai sakonnin sms daga nan ko tambaya ya eh, akwai wani wanda ya tambaya cewa ah, shi ma malamin makaranta ne kuma sa ta nuna an masa ƙarin ah, albashi ko ƙarin girma amma har zuwa yanzu bai fi ga alamun cewa a masa wannan ba saboda har yanzu bai samu karin kuɗi ba akalla wajen shekara uku kuma ire-irensa suna nan da yawa kamar yadda ya faɗa to shi wannan specifically da ya wannan magana da Allah da Annabi tunda kai ku ya turowa ina so dan uwa ne ya karbi takardarsa ya kawo mu gani hmm. ya kawo min takardarsa ya zo gidan rediyo ya kawo takardarsa ni kuma sai mu kawo maka kai kuma ku to da shi ku zo su bi office da Allah ku kawo hmm. ni kuma zan duba wannan takardar tasa da aka yi makarin albashin wajen shekara uku ba samu sau hmm. inda dai 80 janun a wannan watan zan saka masa kuɗinsa. sa kuma na tabbatar maka da cewa ya kawo takarda za ga daga 2017 abin da ya sama ne inda babu approval din gwamna amma in dai daga 2016 dawon wannan dan Allah ya kama ka takarda ne kuma ne maka alkawari wannan watan domin bayan na da approval din gwamna hmm. za ka iya yi amma daga 2017 abin da ya samu baka da approval din gwamna hmm. to sako na gaba akwai wasu mutane da suka yi kawo korafi a wannan shirin watannin baya cewa suna buƙatar primary nan bakwai kaɗa ne wanda kuma har kai magana cewa insha Allah za ka bincika so sun ce har yanzu sun ji shiru ba a zo an gina masa makaranta ba su da a ƙauyen su ne dan Allah dan annabi su ina kiran su su je su samu director physical planning na Sibeb su ba su sunan garin nan ne musu alkawari in Allah ya yadda in Allah ya yadda nan da wata uku zan je in gini a makaranta in za a gina musu makaranta in Allah ya yadda amma fa su je mm, su samu director physical karamar hukuma ta ba da filin kenan eto eh kuma shine babban ai na dauka suna da filin ne kamar na jin wancan da muka yi magana ai kamar suna da filin ne ko a ba su da filin ba su da filin su ai ka ganin matsalar take su roki karamar hukuma ta bada fili ne kuma zo in yi musu gini domin ka ga mu ba mu da ikon sayan fili karamar hukuma ita take sayan fili mu kuma sai mu je mu gina a ciki to akwai tarin tambayoyi dai da yawa daga masu sauraron mu musamman a shafin facebook wadda dakta sai dai nan gaban Allah ya kara dawo da kai to na gode ma samu dama a kara yin tsokaci a kansu don yanzu lokacin da aka ɗibar mana ya riga ya kare to na gode masu sauraro sai ai mana afuwa nan za yi sallama da ku kamar yadda kuka ji mun yi duba ga batu na manufar ilimi kyauta dole a jihar Kano da irin nasarori da ake samu ko kalubale da ke kewaye da wannan al'amari idan muka tattauna da mu shugaban hukumar ilimin bai daya ta jihar Kano Dr. Dallami Hayyo Dr. mun gode Allah ya mayar da kai gida lafiya amin na gode Adamu Ismail Garki shine jagoran shirin kamar din abokan aiki na Salisu Bafayo da Nura Bello da kuma injiniyoyin mu da suka kula da na'ura Ibrahim Isa dan uwa Rano nake mana sallama da fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio, Radio. jama'a mita 99.5